إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin shida ga watan rabi'un al-awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1442 wanda ya dace da ranar 23 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 a wannan aji namu na fasl Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria makarantar Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan shine darasi na 167 cikin darussa waɗanda muka musu rikodin da kuma lamba insha Allah muna karatuka kamar yadda muka saba daga littafai mabambanta a yau insha Allah za mu yi karatu daga littafin al-madkhal ila dirasati ilm al-jarh wa ta'dil na malam Abdul Majid Al-Ghauri Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi daga shafi na 495 inda malai yake cewa as-sadis ashar kutubun fi rijali ma'anil athar lil imam at-tahawi yana ci gaba da yi mana bayani akan littattafai waɗanda aka rubuta don tarjaman malamai wanda suke da riwaya a cikin littattafan hadisi kashi na goma sha shida shine littattafai waɗanda aka rubuta su musamman don yin bayani akan mazajen da ke cikin littafin sharhu ma'anil asar na al'imamu abu ja'far tahawi rahmatullahi alaihi na farko daga cikin su malam ya ce maghanil akhbari fi rijali ma'anil asar lil muhaddisi abi muhammad محمود ابن أحمد بدر الدين العيني لتعرفون الإمام بدر الدين العيني من سنة مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار آه بدر الدين العيني يار شكات الالتقوس دا حمسن دا بيربا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم babban malami ne kamar da aka sani alkali shugaban hukumar hizba ya rike ma shugaban hukumar gidan yari kamar a ce wato abin da suke ce ma assajjan kamar yanzu a ce wato shugaban gan direbobi kenan yana daga cikin malamai da suka masa da kusanci sosai da almalikul ashraf har ma yakan mashi fassaran alkur'ani da hadisai da yaren turkiya don ya gane babban malami ne daga cikin malamai abokin karawa ga malam ibn hajirin allah ya gafarta musu gaba su an yi bayani akan wannan matsala a wasu wurare مالن يتي هذا الكتاب جعله المؤلف كالمقدمة لنخب الأفكار في شرح شرح معاني الآثار wannan littafi shi malam badruddin al'aini ya yi shi kamar gabatarwa ne ga sharhin da ya ma sharhu ma'anil athar mai suna nakhbul afkar fi sharhi sharhi ma'anil athar haisu afrada fihi rijala a inda ya ware mazaje a wannan littafi faqad kana fi muqaddimatihi ya faɗa a cikin mukaddimar cewa wa sammaituhu bi kitabi nakhbil afkari fi tankihi mabani al akhyari fi sharhi sharhi ma'ani al athar thumma qala ba'da dhalika sannan sai yace thumma inna kitabar rijali idza ufrida yusamma maghani al akhyari fi rijali ma'ani al athar yace sannan kuma aka ware littafin da ke magana akan mazajen shi kadai sai a kiraye shi da wannan suna maghani al akhyar fi rijali ma'ani al athar أما أهميته أهمية إفراد رجال معاني الآثار في مؤلف خاص yace abinda aka lura muhimmancin da zai sa a ware mazajen littafin sharhu ma'an al-athar na dahawi a cikin littafi na musamman fatarji'u ila anna tahawi ya akhraja an jama'atin min riwati lam yukhrij lahum ahadun min ashabil kutub as-sitta yana komawa ne zuwa ga cewa al-imam tahawi rahimahullah ya fitar da hadisai daga wasu mazaje wanda babu wani mutum daga cikin ashabul kutubus sita su bukhari da muslim da sauransu wanda suka fitar da hadisin waɗannan mutane fa min haula'i ala sabilil misali ala sabil misal daga cikin wannan mazaje akwai al-hasan ibnu abid ana cewa al-husayn kuma wanda wannan mutumi ibnu abi hatim ya ambace shi cikin ajarhu wa ta'dil ba tare da ya faɗi wata magana a kansa ba bai da hadisi sai a cikin wannan littafi na tahawi mushkil ma'anil athar haka nan Umar ibn Shuraih al-Hadrami wa Ubaidillah ibn Tammam maula ummi Habiba Ubaidillah ibn Tammam ibn Qais wanda bin nan ana mushi alkunya da Abu Asim wani mai riwaya ne da ake siffanta shi da rauni shi ma bai da hadisi sai a cikin littafin Sharh Ma'anil Athar kadai wa ghairihim da wasu وقد ألف العيني هذا الكتاب بعد تأليفه مباني الأخيار و ونخب الأفكار الإمام العيني بدر الدين الله يغفر تامش يروت هنا لتافي نباين يوانش مسونا مباني الأخيار وقد قدم العيني لكتابه هذا بمقدمة نحو ورقتين يأي وتاشم تدى جزيريا كمر تكدى بي كمر شافي بي وذكر فيها أنه أراد أن يبين ما فيه من المشكلات ya faɗi cewa yana so ya bayanin abin da ke ciki ne na abubuwa masu rikitarwa don a gane su wa yukshifu ma fihi min al-mu'dalat kuma ya bayyana abubuwa da suke masu sarkakiya fa yukhriju rijalahu min ar-riwati mudhiran bi anna al-hanafiyya hum al-mutamassikuna bil hadith wal khabar yace shi sa ya kawo mazajen dan ya nuna cewa hanafiya sune masu riko da hadisi wa anna madhhabahum huwa al-hadith an-nabawi fi kulli amrin habara cewa kuma manhabinsu shine hadisi akan kowane abu kaifa la wa hum yuqaddimuna khabar al-wahid ala al-qiyas yace ya ma ba za a faɗi haka ba bayan hanafiya suna gabatar da hadisin mutum daya akan qiyasi wannan dai magana ce irin ta goyen bayan mazhabi kamar da suka saba Allah ya gafarta musu summa bayyana manhajahu fi tartibil kitabi faqala sannan malam badruddin al'aini sai kuma ya bayyana salon da zai bi wajen jeranta littafin a inda yake cewa waja'altu kitabar rijali ala muqaddimatin wa khamsata ashara baban ina sanya littafin ya zama akwai muqaddima sannan akwai kuma khamsata ashara kitaban akwai kuma babi goma sha biyar amma muqaddima fa fi dhikri nubzatin min siratin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqil ijaz yace mukaddimar za ta kunshi ambatan tarihin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama a takaice a takaice zan ambaci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mukaddiman idil kitabu lam yuda li dhalika su don littafin ba na sira bane aslan walakin la yakhlu la takhlu barakatuhu min dhalika amma ba zai wofinta daga albarkar da ke cikin sira ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa amma kutub sauran babukan kuma fal kitabul awwal babi na farko fi asma'ir rijali min riwati min sahaba min riwati sahaba farko zan kawo babi na sunayen mazaje masu riwaya sahabbai sai kuma wasani na biyu fil kuna sai kuma masu alkunya asalisu na uku fi man ishtahara bin nisbati ila abihi aw jaddihi aw nahu zalika ko sai kuma da suka shahara da ana ce musu ibnu wani ibnu wani zuwa ga babansu ko kaka arabiu sai kuma na babi na hudu fil nisa'i sahabiyat mata sahabbai الخامس بابي نبير في كناهن sai kuma masu alkunya ummuwa ne ummuwa ne as-sadisu sai na shida fil muhad fil muhammadina masu suna muhammadu as-sabiu na bakwai fi asma'ir rijali min at-tabi'ina wa ghairihim sunayen mazaje cikin tabi'ai da wasun su as-saminu babi na bakwai fi kunahum sunayen masu alkunya at-tasiu na tara biman ishtahara minhum bin nisbati ila abihi aw jaddihi aw nahu zalika sai kuma da suka share cikin tabi'ai da wasu su da ana dangata su a ce ibnu wani ibnu wani zuwa ga uba ko kaka al'ashir na goma fil mubhamat sunaye waɗanda za a ce fulanun ko makamantan su alhadi ashara na goma sha ɗaya fil nasbi nasbi ila alqaba'ili wal buldan wanda ake dangata zuwa ga kabilu ko garuruwa ثاني عشر نجوم شابي في النسب إلى الحرف والصناعي وعند أكدنك تزوى الصناعة إذا أيوكا خنو الثالث عشر نقوم شاء في الألقاب سيكم لقبة الرابع عشر نقوم شاء في النساء التابعيات وغيرهن ما تتابعي وصنص الخامس عشر نقوم شاء في كناه الكنيوينس وهذه طريقة سلكتها كل من سلكها أحد قبلي يتي قلنا سلود نبي kaɗan ne wanda suke gabanin ni a ce ga wani ya bi irin wannan salam gaskiya ne wala wala gabaraha ghairi ala hadal fi'il ko kuma a ci ga wani wanda ma ya fara karkade mata kura gabanin ni a yan baya kenan bal lam yaslukha qabli ala hadal misali wa lam yansijha ahadun ala hadal minwal yace babu wanda ya riga yana akan wannan babu kuma wanda ya biyo baya da irin ta Allah ya saka mai da alkhairi thumma zakara anna min riwayat tahawi sannan ya ambaci cewa daga cikin masu riwayar da tahawi ya kawo su a cikin littafin sharhu ma'anil asar man ikhtassa bihim duna siwahu akwai mutanen da shi da hawi din yake banta da su banda wanin sa min ashabi hada sha'ani daga cikin mazuwa wannan ilimi na hadisi wa hum wa minhum jama'atun lam yukhrij lam yukhrij lahum ahadun min ashabi sitta bitahrif akwai akwai waɗanda suke babu ko ɗaya daga cikin mazaje din nan masu littafai shida da ya fitar musu da su wa minhum jama'atun akhraja lahum al-bukhari fi kitabi af'al al-ibad yace akwai wadanda bukhari ya fitar da hadisin sa amma cikin tafin khalqu af'al al-ibad aw fi kitab al-adabi ko kuma a cikin aw fi kitab raf'il yadaini fi salah ko kuma ya fitar da su a cikin littafin shi juz'u raf'il yadaini aw fi kitab al-qira'ati khalf al-imam ko kuma littafin juz'u al-qira'a aw fi kitab al-adabi ko kuma a cikin littafin adab al-mufrad kenan yumkinu dhalika wa yujadu wannan abu ne mai yiwa kuma ana samu وكذلك أبو داود في الناسخ والمنسوخ هكذا أنا أي سامو وند أبو داود يفتدى حديث ساتكن الناسخ والمنسوخ da kuma baya ga shi yace da kuma wato wa Tirmidhi fi kitab Shama'il ko kuma Tirmidhi a cikin Shama'il Muhammadiyya wa Nasa'i fi Amal al-Yawmi wal Layla ko Nasa'i a cikin Amal al-Yawmi wal Layla wa fi Fada'il Ali radiyallahu anhu ko kuma a cikin kitabin shi mai suna Fada'il Ali wa Ibn Majah fi tafsirihi ko Ibn Majah a cikin tafsir dinsa wa rubama nadhkuru ahadan min as-sahabati aw ar-riwati lam yukhrij له صاحب الكتاب لزيارة فائدة يقتديها الحال yace wani lokaci zan ambaci mutumin da da hauye fitar da hadisin shi ba amma na ambata saboda wata fa'ida da nake ganin ta hukunta haka auli tamyizi ashiya'a ta qa'u bainar rijali ko dan tantance wani abu da yake faruwa tsakankanin mazaji وقد اعتمد العيني في كتابه هذا على مصادر كثيرة في علم الجرح والتعديل وكتب السنن والتواريخ aini ya dogara da manyan littattafai kala daban-daban na jarhuwar ta'adil da kuma littattafai wanda suke akan tarihi da da sunan da sauransu wa amma tarajumul kitabi fa takhtalifu tulan wa qisran tarjumomin sun bambanta akwai masu tsayi akwai gajajjeru hasaba makanatil mutarjam lahu wa ara'i al ulama fi da gwargwadon matsayin mutumin da ake mafitarjamar da kuma maganganun malamai akan sa kamar masalan tarjama lil imam shafi'i bi waraqa ga ya tarjama imamu shafi'i a takadda guda wal imami malikin bi safha ya tarjama imamu malik a safha guda wa kadhalika al imamu ahmad haka na ahmad ibn hanbal wal imami abi hanifa fi nahwi sab'i waraqat da yazo kuma abu hanifa sai ya cika yayi kamar takadda bakwai saboda ya fi ganin muhimmancin shi akan wadancan tujadu fihi minhu nuskhatun bi khatt al muallifi fi juz'ain bidar al kutub al misriya raqam mustalah al hadith raqam mustalah وهي ناقصة وتوجد منه نسخة في ثلاثة أجزاء بمتحف سراي طوبا طوباكاي طوبا كابي بتركيا akwai nuska guda ɗaya a dar kutub misriya wadda bata cika ba akwai kuma nuska a wani muthaf wato a museum na Sirai Tobaki a Turkiya kenan haƙaƙahul ustaz Muawwid Bilal Al-Aufi ka risala doktora للدكتوراه في الجامعة الإسلامية بمدينة المنورة عام 7400 وألف الميلاد akwai wani malami mai suna mu'awwad bilal al'aufi wanda ya gabatar da hakikin wannan littafi a matsayin risala ta doktora a matsayin thesis ɗin shi ko dissertation ɗin shi na doktora wannan rubutun doktora a nan akwai kuskure ya kamata ya zama doktora da ha'un ne mara ɗigo in an sa ta'un ya zama doktoratu kenan ta macen doktor amma aka ce doktora da alif da ta'um da ha'un na saka mara dugo to shine shi kan shi PhD din kenan to abin da ya kamata ya rubuta kenan anan bugun inji ne wannan wallahu a'lam to malam wannan malami a shekarar hijiriya ta 1407 1407 kamar shekara 32 kenan ko da uku da suka gabata ya gabatar da wannan littafi a matsayin tahqiqi wanda shine aka bashi shahada aka bashi daraja ta PhD na terminal degree dinsa sannan kuma daga baya aka buga daga abin nan a Madina din a 19 ya ce a 1975 an buga shi daga wancan na na ainihin dal kutubul misriya wallahu ta'ala a'lam sai malam yace na biyu al-ithar fi rijali ma'ani al-athar liqas ibnu kutlu buga ibnu kutlu buga wato zainuddin kenan alhanafi babban malami daga cikin malaman hanafiya wanda wani malami ne kamar da sakawi yake faɗa yake cewa allamatun tsalakun lisani mughramun bil intiqadi walau li mashayikhi babban malami ne mai sakin harshe wanda kuma ya jarabtu da cin gyara mutane har malaman shi bai kyale ba haka sakawi ya faɗa wallahu alam ya rasu a shekara ta ɗari takwas da saba'in da tara babban malami ne ana mashi lakabi da zainuddin abul adli alqasim ibnu kutlubaga kutlubaga babban malami ne ba turke cikin malaman turkawa to littafin shi sunan shi al-ifar fi rijali ma'anil asar yake cewa malai ce zakarahu al-kittani fil risalat mustatrifa wannan ba a buga shi ba kenan ya ambace shi a cikin risalat mustatrifa sai kuma na uku tarajimul ahbar min rijali sharhi ma'anil athar li Sheikh Muhammad Ayyub ibn Muhammad ibn ibn Muhammad Yaqub al-Mazahiri tarjama fihi rijali sharhi ma'anil athar ala tartib al-mu'jam yayi tarjama shi bisa jeren giyar harfan mu'jami وضع في المكتبة الخليلية بسهار بسهارة سهارنفور سهارنفور إنديا كان cikin juz'i hudu aka buga shi sai kuma littafin kashful astar shine na hudu fi ar-rijali ma'an al-athar na Sheikh Abu Turab Rashid As-Sandi lakhasa fihi maghan al-athar akhyar din can na na na al-aini akwai wannan da ya mashi dogon zance bari mu bashi sai a karatu na gaba insha Allah shine alhawi lirijali abbahawi wallahu ta'ala alam zaka ga ya bada muhimmanci sosai akan rijalil bahawi din nan saboda yanayi na cewa shi malamin shi kanshi wannan mai littafin wato shi sai almaji abul majid al shi ma ba hanafi ne to zaka ga suna da muhimmantar da abu in ya shafi mazhabin su shi sa ya ware mushi wariya ta musamman haka wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace sai mu koma lissafa al-imamu az-zahabi al-ibaru fi khabari man abar dinnan na al-imamu az-zahabi rahimahullah a cikin wato shafi na 381 inda malam bai kushe ba yana mana magana akan a hadas din shekara ta 265 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamu tashi inda yake cewa fiha al-allamatu Muhammad ibn Sunun al مغربي المالكي مفتي الكيروان تفقه على أبيه وكان إماما مناظرا كثير التصانيف متعظما متعظما بالكيروان خرج له عدة أصحاب وما خلف بعضه مثله wannan malami mai suna al'allama Muhammad ibn Suhunun a wannan shekara ya rasu Abu Abdullah Muhammad ibn Suhunun babban malami cikin malaman hadisi kamar da zabi yake mai taki yana cewa kana muhaddisan basiran bil athari ya kasance wato malami ne da ya san hadisi yana da kuma wa kana yunaziru abahu ya kasance yakan tattauna ma da baban shi ya da littafi musamman da ya raddi ga ra'ayin Imam Shafi da suka saba wa na Maliku sunan shi kitabun raddi al Shafi an ce sa'ad da ya rasu kamar da zabi ba da labari cewa da ya rasu duribatul khiyamu haula qabri an kafa tantuna kewaye da kabarin shi mutane suka zauna wa aqamu shahara suka yi wata guda suna zaune a wajen wa ukimat hunaka aswaqul aswaquta har kasuwannin abinci suka tsira a wajen kamar da kasan an bi taron wa'azi ko taron wani conference ko taron wani abu dai wanda za a kwana a wuni a kwana a wuni da nan da nan sai kawai ka ga masu abinci sun taru ko da site ne na gini haka wannan na sai da kaza wannan na sai da kaza saboda mutanen wurin za su bukata aka ce an mashi waka kasida sama da ɗari uku na rafadin shi sai dai a sahihiyar magana kamar da shi kashi zahabi ya ambata a cikin sirar alamin nubala da wasu masadiru kuma cewa shekarar rasuwarsa ɗari biyu ne da hamsin da shida ba ɗari biyu da sittin da biyar ba kamar yadda aka saka an a gana suka shi kashin shekara ta ɗari biyu da sittin da biyar ne amma wasu malamai suna ganin shekarar rasuwarsa wancan shekara ce wallahu a'lam sai ma da ya ci gaba da cewa wa kharaja lahu wa kana imaman munaziran mai tattaunawa da mutane kasirar tasanif mai yawan rubuce rubuce muta'azzaman wanda ake girmama shi bil qairawan a garin su na qairawan kharaja lahu iddatu ashab ya ya malamai da yawa ma khallafa ba'dahu mithla bai bar wani a bayan shi irinsa ba malami ne yawan ibada da tawalu da faɗan gaskiya haka aka ce wa kana za ta'abbudin wa tawadu'in wa ribatin wa sad'in bil haqq Allah ya gafarta mishi wa fiha yaqub ibn al-layth as-saffar sai kuma Allah ya rasuwa ma wannan dan tawaye wannan dan dan jagale siyasa mai suna yaqub ibn al-layth as-saffar abu yusuf kenan as-sijistani alladhi ghalaba ala bilad al-mashriq wanda ya ta dabara sai da ya ci nasara akan bangaren gabashin daula wa hazama al-juyusha ya rigurguza sojoji ya ci nasara akan su wa qama ba'dahu akhuhu amr ibn al-layth kanin sa mai suna amr dan layth shine ya zama shugaba a bayan sa wa kana shabaini saffaraini su biyun sun kasance matasa ne guda biyu makera makeran farfaru sune as-saffar masu kiran su azurfa da tagulla da makamantansu fi ma shaja'a azima mufrita suna da jarinta mai girma wata take mai ban mamaki فصحب صالح بن النضر سيسكا شيغا cikin rundunar Salih ibn al-Nadr alladhi kana yuqatilu al-khawarij bi Sijistan wanda yake a gan khawarija a wancan yanki fa'ala amruhuma ila al-mulki daga ƙarshe kuma suka koma suka zama sune shugabanni sai mala yace fa subhana mallahu al-mulk sarki ya tabbata ga Allah wanda yake bada mulki ga wanda ya ga dama shi wancan shugaban nasu ya ji tsoro su kuma suka shiga gaba suka yi ta yin abubuwa har suka zo suka zama sune jagorori wa mata yaqubu bil qawlan yaqubu ya mutu da wata cuta da ake cewa alqaulan wata cutar cikin ciki ne fi shawwal uh, bi jun dis bi jun uh, bi jun dai sabur uh, jun dai sabur wa kutiba ala wa kutiba ala qabrihi an rubuta a jikin kabarinsa hadha qabru yaqub al-miskin wannan ne kabarin yaquba fatararren nan وقيل إن الطبيب قال له لا دواء لك إلا الحقنة أنت سند بيد لا فيها دين دا cuta ta kama shi likita yace mishi baka da magani fa in banda ai maka allurai hukuna shine irin allura da suke a wancan zamani kamar da ka gana da allura a yanzu wato magani wanda za a dura mutum ta hanyar a zirma mashi wani karfi sannan a zira maganin to su ma a da can suna yin wani abu makamancin haka za a huda jikin mutum a zira magani fa mutana a min ha yace baya so wa khallafa amwalan azima ya bar dukiyoyi masu yawa min hamin zahabi alfa alfa dinar ya bar zinariya wato miliyan guda wa min darahim 50 alfa alf sannan ya bar azurfa kuma wato dirhami miliyan 50 wa kama ba'adahu akhuhu bil adli dan uwan shi din can amru dan dan yaqub din amru ibn al-layth yayi adalci a bayan shi wa dukhul da kuma shiga fi ta'atil khalifa ya zama shi bai ci gaba da tawaye ba wa mutaddat ayyamu kwanakin shi suka yi nisa kamar yadda aka faɗa farkon su masu aiki ne a azurfa na kera azurfa sai suka dawo suka shiga cikin jihadi suka shiga cikin sojoji lokacin da salih ya ci galaba ga sajistan sannan aka samu kuma ɗahir ibn abdullahi ya zo ya karba sai ga wani mutum mai suna dirham ibn hussein almutawwi wanda ɗaya ne daga cikin khawarija sai ya zo ya ainihin wato cigarin da yaƙi to daga nan ne sai yaqub ibn layth ya amfani da wannan dama ya zama shine komanda sannan suka suka ga cewa ya fi dacewa da komanda din fiye da dirham dan Hussein sai suka bashi suka bashi shugabanci to daga nan sai kowa ya zama yana sauraron shi ya zama yana da sauda shi ke faɗa a ji ya ci garin hara da baushanj da ya yaƙi turkawa ya yi ta yaƙe-yaƙe ya dinga kashe mutane duk wanda ya ce baya yi da shi sai ya kashe shi daga nan kamar da zahabi yake cewa fahaba hulmulu sojoji sarakuna suka fara jin tsoron shi ya zama abun tsoro to a fuskar shi an ce akwai wani abin nan miki haka wanda aka daure zahabi ya faɗa cikin sirar anabila sirar alamin wala cewa wa fi wajihi wa kana bi wajihi darbatu sayfin mukhayyata wanda an mashi dinki kamar da zaga an mutun dinki ji cewa haka to ya ta yaudaran sarki al-mu'taz ya dinga aika mishi da kyaututtuka da wasiku har ya taba aika mishi ma da wata kyauta ta wani masallaci da aka yi daga azurfa wanda mutum sha biyar na iya shiga cikin masallacin haka aka ɗauko shi a abin nan jirgin ƙasa irin na irin na raƙuma abin da suke ce mishi kitsaru jimalin aka ɗauko shi aka kawo mai aka ba ya ce kyauta ne daga sarki ko lokaci da mutanen gari suka haɗu suka ce ba su da abin da yake ba ya kama su diya ta kashe su ya ci garin shiraz ya ci garuruwa da dama ya koma sujistan ya zaman shi bayan ya samu kuɗaɗe masu ƙarfi to daga nan ne fa aka yi ta rigima da shi ya zo ya ci garin balagh da naisabur ya kama sarkin garin da ibnu tahir da wasu mutane wajen sittin ya je jurjan nan ma ya ci garin jurjan da yaƙi haka haka ya ci sa rai kuma cewa yana so ma dai ya iso bagadaza kawai ya ya ya ya ya ci mulki a kanta ya ta kashe mutane ba ji ba gani ba ji ba gani har zuwa dai sanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo karshen shi ta hanyar wannan cuta da yi babban dan ta'adda ne dan tawaye ne mara mara mutunci mara arziki mutane sun sha wahala a gun shi da kisa da sauransu Allah ubangiji shi kyauta sai malam yace sanata ست وستين ومائتين وفيها أخذت أخذت الزنج رام هرمزا فاستباهوها قتلا وصبيا wannan shekara ta ɗari biyu da sittin da shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama azzinj waɗannan ƴan tawaye suka ci garin rama hurmuza fastabahuha suka halasta wa kansu garin katlan wajen kisa wa sabyan da kuma kama wato bayi suka kama mutane a matsayin bayi wa fiha kharaja ahmad ibnu abdullahi al-hujustani sai aka sake samu wani sabon dan tawaye ma mai suna ahmad ibnu abdullahi al-hujustani wa haraba amran al-lay amr ibn al-lay as-saffar ya yaki amr dan lay din can as-saffar fa zahara alayhi ya ci nasara akan amr din wa dakhala naysabur ya shiga garin naysabur fa zalama yayi mugunta yayi zalunci wa asafa yayi rashin imani Allah shi kyauta وفيها خرجت جيوش الروم ووصلت إلى الجزيرة فآثوا أفسدوا هكذا سما روما وسكا تهودغا قسطنطينية سكا إسو هل جزيرة سكا يزالنشي سما الأمر دي فارد كيكي تشيو متاني تقوت تسمى دكسا وفيها مات إبراهيم بن أورما أبو إسحاق الأصفهاني الحافظ أهل الأذكياء المحدثين في ذي الحجة ببغداد رواء عن عباس العنبري وطبقته wa mata kabla awanin riwaya sai kuma rasuwa ta auku ga malam ibrahim ibnu aurama ibnu abi siyawish abu ishaq al-asfahani al-hafiz babban malami adul azkiya il muhaddithina ɗaya daga cikin zakakuran malaman hadisi fi hijja ya rasu a watan hijja na wannan shekara ta 266 bi bagdad ya rasu a garin bagadaza Allah ya gafarta mishi yana da riwaya daga abbas al-ambari wa tabaqati da sa'anninsa irin su fallasu kenan da irin su da makamantansu sannan daga cikin ɗalibansa akwai irin su ibnu abi ad-dunya malam ya ce wa mata kabla awanin riwaya ya rasu kafin lokacin da za a buƙata zuwa ga hadifinsa ya zo na zama riwaya ya rasu shekarar shi hamsin da biyar kahalan ba a samu damar bai samu damar zama ya karanta ba Allah ya gafarta mai wa fiha muhammad ibnu shija as-salji faqihul iraqi shekul hanafiya sai kuma muhammad ibn shija salji malamin fikihun ƙasar iraki babban malamin mazhabin hanafiya sami'a min isma'il ibn ulayya ya ji daga isma'il dan ulayya wa tafaqqaha bil hasan ibn ziyad al-lu'li sannan ya koyi fikihu a gun al-hasan ibn ziyad al-lu'li wasan nafa ya rubuta littafai wa shtagala ya shagaltu da karantawa akwai wani mai sunan shi muhammad ibn shuja'a ibn nabahan kenan shi kuma al-marwazi wanda yana daga cikin fikat na ibn hibana ya rasu shekara ta 244 yana da hadisi a cikin sunan ta tirmidhi da nasa'i to shi daban ne da wannan shi wannan kamar da malai fara nan yace wa huwa matrukul hadith malami ne da aka yi watsi da hadisin shi duk da yake malami ne kamar da zahabi ya faɗa yake kana sahibat tilawati wa ta'abbudin yana da yawan tilawa da bautar Allah amma yana da matsalar da aka same shi ita yana da gaskin alwaƙifa wanda suke cewa su ba su cewa qur'ani makhluki ne ko ba makhluki bane sannan kuma zahabi ya ce wa kana yanalu min alkibari kuma yakan ci zarafin wasu manya Allah ya gafarta mishi shi da su gaba da wannan malami tufiya sajidan fi salati subh ya rasu ne cikin sujuda a sallar shi ta asuba Allah ya gafarta mishi walahu nahawun min 90 sana ya rasu shekararsa kusan 90 da kusan casa'in sun da ya rasu malam ya ci gaba da cewa wa fiha muhammad ibn abdul malik ibn marwan abu ja'far al-wasiti fi shawwal sai kuma muhammad dan abdul malik dan marwan wanda ya rasu a watan shawwal ana mashi alkunya da abu ja'far al-wasiti rawa an yazid ibn harun wa tabaqati wa kana thiqatan sahib hadithin yana da yana da riwaya daga yazid dan harun amintacce ne kuma mai hadisi wannan shine al-daqiqi kenan Muhammad ibn Abdul Malik ibn Marwan ad-daqiqi kuma akwai Muhammad ibn Abdul Malik ibn Marwan al-Qurashi shi wannan da yake magana ana daqiqi yana da hadisi a cikin sunan ta Abu Dawud da littafin sunan ta al-Imam Ibn Majah al-Qazwini Allah ya gafarta mishi sai ma yace sanata 67 wa 200 shekara ta 267 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fiha dakhalat az-zanj wasit a wannan shekara zanjawa suka sake shiga garin wasita fastabahuha bayan a bara sun shiga rama hurmuza yanzu kuma suka shiga wasit suka yi kacce da wasit waramau nara fiha suka dinga wurga wajajjawa mai wuta cikin garin tsara li harbihim abul abbas abul abbas al-mu'tadid kenan ya je da kanshi ya tafi dan yakar su fakasarahum ya karya kashin bayan su ثم التقاهم ثانيا ya ƙara gamuwa da su ba da ayyamin bayan 'yan kwanaki fahazamahum ya sake cin nasara a kansu sun mawaqa'ahum sannan ya auka musu wa nazalahum ya fito na fito da su wata sabaru alal qitali shahrayn akai wata biyu ana gwabzawa fadhallu aka kaskantar da su wa waqa fi qulubihim ar-ru'b suka shiga cikin tsoro min abil abbas bin al-muwaffiq saboda jarintan wannan bawan Allah wana jawmin ilal husuni suka gudu suka shiga cikin katangaggun gidaje suka buya wa harabahum fil marakibi sannan ya ci gaba da yakan su a cikin ababen hawa na ruwa wato a cikin abin nan kwale-kwale kenan fagarika minhum khalqun aka samu da dama daga cikin su suka nutse a cikin ruwa thumma jaa abul muwaffiq fi jayshin lam yura mithluhu ya sake zuwa da sojoji masu yawa ba a ga irin su ba fa hazamu zanj suka wargaza waɗannan zanjawa hadha wa qa'iduhum alawi alalun wancan shugaba nasu da aka yi ambata a baya za'ibun anhu baya nan falamma ja'atul akhbaru bi harabi junurihi marratin da labari iske shi cewa ai sojojin shi ba sun ta guduwa ba ɗaya ba ba biyu ba bulla sai ya ji kaskanci wa ikhtalafa ila al-kanif miraran ya dinga shiga toilet yana fitowa yayi ta zawo wa taqatta'at kabiduhu ya shiga cikin tashin hankali da tsoro kamar kace hanta shi ta tsitsinke summa zahafa alaihim abul abbas sannan abul abbas bil mufiki sake karkatuwa zuwa gare su wajarat lahum hurubun yatulu sharhuha akan yaƙe-yaƙe wanda bayaninsu zai tsawo ila an baradal khabisu qa'idu zanji bi nafsi har dai wannan lalatacci ya fito da kanshi fi falasati ala fi faris yana cikin sojoji guda dubu uku haya wa nadal mufiq bil aman mufiq ya kira cewa wanda yake so ya tsira ya tsire da makamin shi za a bashi aminci wa atahu khalqun wasu daga dama suka yi saranda suka zo fa fatta zalika fi abadil khabisi wancan la'anan ne wannan abu ya rage mishi moral din shi sosai walam tajri waqa'a a wannan karan ba a yi wani yaki ba li annan nahara fasala bainal jishani saboda ruwa ya shiga tsakankanin rundunonin guda biyu wa fiha tufiya isma'il ibn abdullahi abu bishr al-abadi al-asbahani samawiyya سمع بكر بن بكار وأبا مسهر وخلقا من هذه الطبقة قال أبو الشيخ كان حافظا متقنا يذاكر الحديث sai kuma Ismail dan Abdullahi Abu Bishir masu suna Ismail ibn Abdullahi suna da yawa a cikin riwaya in ka je koda nan kurkusa al-Kashif na Az-Zahabi ko littafin Taqribu Tahdhib na Ibn Hajar zaka gansu da dama irin su Ismail ibn Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib kin wanda da riwaya wannan jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da riwaya a cikin Sunan Ibn Majah irin Ismail ibn Abdullahi ibn Abi Talha mai riwaya daga Anas wanda Ibn Hibban ya ambace shi cikin Kitabul Thiqat irin su Ismail ibn Abdullahi ibn Abi Zaib irin su Ismail ibn Abdullahi ibn Khalid ibn Sa'id ibn Abi Maryam irin su Ismail ibn Abdullahi ibn Zurara Ar-Raqqi wanda babban malami ne ya rashe ka ta 229 irin su Ismail ibn Abdullahi ibn Abi Uwais duk suna nan da yawa waɗannan wasu ne kawai da zan iya tunawa a yanzu to wanda ake magana anan Ismail ibn Abdullahi Abu Bishr al-Abadi al-Asfahani ana ce mishi sammawiya sammawaihi sami'a bakar ibn bakkarin malaman sa kenan su da su abu mishir mushirin da wasu malamai cikin wannan dabaka qala abu shaykh abu shaykh al-asfahani mutumin garin su yake cewa kana hafizan mutkinan yuzakiru bil hadith ya kasance malami ne masani yana yana yana yana musaffa yana satu da hadisi wa fi hal muhaddithu ishaq ibn ibrahim al-farisi shazan في جماد الآخرة بشيراز روى عن جده قاضي شيراز سعيد بن السلت وطائفة وثقه بن حبان سيكما أولا شكرها إله الله يرسوا وإسحاق ابن إبراهيم الفارسي شما مسونا إسحاق ابن إبراهيم سنا ديوا سوسي أتكم masu riwaya akwai ishaq ibn ibrahim ibn nasr wanda yake da riwaya a cikin littafin bukhari ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu akwai ishaq ibn ibrahim al-mas'udi wanda yana da riwaya a cikin sunan ibn maja akwai ishaq ibn ibrahim as-sawaf shi ma cikin ibn maja haka ishaq ibn ibrahim al-basri shi ma duka rijal ne ibn maja akwai ishaq ibn ibrahim ar-ramli wanda yana daga cikin rijal na abu dawud rasuwarsa shekara ta 254 haka ishaq ibn ibrahim al-baghawi shi kuma 259 yana da riwaya shi ma cikin sahih bukhari shi wannan akwai ishaq ibn ibrahim ibn makhlad al-marwadi shine ibn abin nan kina ishaq ibn rawiya babban malamin nan sunan shi ishaq ibn ibrahim ibn makhlad al-marwazi rasulsa shekara ta 238 mun wuce shi a baya akwai kuma ishaq ibn ibrahim ibn habib wanda ya da hadisi a cikin sunan ta tirmidhi da abu dawud ya rasu shekara ta 257 to akwai su dai da dama shi wannan alfarisi ne shazan ya rasu a jumadal akhira a jumadal akhira a garin shiraz ya da riwaya daga kakansa wanda alkalin shiraz ne mai suna sa'id ibn salt da kuma wasu ibn hibana ya kawo shi a cikin kitabun fikat wa fiha bahr ibn nasr ibn sadiq al-khawlani al-misri sai kuma malam bahar ibn nasr ibn sadiq al-khawlani al-misri sami ibn wahab wa ta'ifata ya ji daga ibn wahab da wasu sa'o'in ibn wahab irin su irin su imam shafi muhammad ibn idris irin su ashab Allah gafarta musu gaba daya wa kana ahad sikati al asbat daya ne daga cikin malamai masu tabbas rawan nasa'i fi jam'ihi li musnad malik imamu nasai ya riwaya daga gare shi a cikin musnad malik ar rajulin anhu daga wani daga gare shi haka imamu tahawi da ibnu khuzaima da abu awana da ibnu abi hatim duka sun yi riwaya daga gare shi ya rasu a watan sha'aban na wannan shekara Allah ubangiji ya gafarta musu وفيها إلى أتكون الشكرة حماد بن إسحاق ابن إسماعيل الفقيه أبو إسماعيل القاضي أخو إسماعيل القاضي هكذا حماد دن إسحاق دن إسماعيل wanda ake mishi alkunya da Abu Ismail al-Qadi dan uwan Ismail al-Qadi akwai dan uwan shi Ismail al-Qadi Hammad dan Ishaq ko kuma Ismail dan Ishaq dan uwansa ne alkali ne tafakkaha ala Ahmad ibn al-Mu'addil mu'addal muhaddasa an al-qanabi yana da riwaya daga qanabi da kuma muslim ibn ibrahim da ibn abi uwais ya kasance malami ne na fada wanda ke tare da sarakuna a koda yaushe har ya fusata al-muhtadi to shine yasa aka dake shi aka yawo da shi a kasuwa a dalilin haka kuma aka sauke dan uwan shi Ismail al-Qadi daga alƙalaji aka kwace kudaden shi aka mishi aka ci mishi zarafi ba dan kankani ba Allah shi Allah shi kyauta وفيها عباس الترقفي ببغداد عباس الترقفي يا رسول بغداد أحد الثقات العباد ده daga cikin amintattu masu bauta Allah sami'a min Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi wa tabaqati wannan suna cikin malaman sa wafiya wannan shekara da ya ila Abdul Aziz ibn Munib Abu Darda sai kuma malam Abdul Aziz dan Munib Abu Darda Abdul Aziz ibn Munib ibn Salam al-Marwazi mutumin garin Marwa الحافظ رحلة يا كفيا وطوفا يا كيوة يا دنيا وحدث عن مكي بن إبراهيم هنا ده رواية ده مكي بن إبراهيم مالهم بخاري لنا وطبقته ده وننسى irinsu Ubaidullahi ibn Musa irinsu Abdan irinsu Yahya ibn Bukair duka malaman sa ne yana da riwaya a cikin littafin Amalul Yawmi wal Laila na Imam nasai sannan Zahabi ya ambaci cewa Ibn Asakir ya ce Ibn Majah ya fitar da hadisin sa sai Zahabi yake cewa walam narahu amma mun bincika mu mu ga riwaya ibnu maja daga gare shi ba wallahu a'lam wa fiha muhammad ibn abdul aziz al-aili bi aila sai kuma muhammad dan abdul aziz al-aili ya rasu a garin su na aila rawa an salama bin rauhin wa ghayrihi wa fiha yahya ibn muhammad ibn yahya ibn abdullah az-zuhli al-hafid sai kuma malam yahya dan muhammad dan yahya malam ne dan mala dan muhammad dan yahya dan abdullah az-zuhli al-hasib shehu naisabur ba'da abihi malamin kasar naisabur bayan baban shi Muhammad ibn Yahya tun ma baban shi yana da raye da rayuwa shi ma babban malami ne sai dai baya karanta wasan da baban yake nan amma har hatta a cikin gidansu ga wurin ibada shi ga na baban ga sau amarsa ga ta baban ya kasance malami ne kuma mujahidi yuqal lahu haikan ana mishi lakabi da wannan suna haikan rahala wa sami'a min Sulaiman ibn Harb ya tafiye tafiye ya ji hadisi daga Sulaiman dan Harb wa tabaqatihi da sa'o'insa irin su Musaddad da irin Ibn Abi Uwais wa kana amiral mutawwi'a al-mujahidin ya daga cikin ya kasance komanda na al-mutawwi'a sojoji masu jihadi don Allah daga baya an samu akwai sojoji ana ci musu mutawwi'a wanda ba sa ansan albashi akwai kuma mustarzika wanda suke ansan albashi to shine shugaban sojoji masu jihadi don Allah walamma galaba Ahmad ibn Abdullahi al Hujustani wancan da aka ambata Ahmad al-Hujustani yayin da ya ci nasara ala Naisabur wa kana zaluman ghashuman shi al-Hujustani ne ya kasance mugu ne azzalimi fa kharaja minha hariban sai wannan malami sai ya fita ya gudu fa khafatun Naisaburina karatu sorry shi al-Hujustani ya fita ya gudu sai mutanen Naisabur suka ji tsoron ko zai ƙara dawowa fa jitama'u ala babi haikan sai suka ji gun wannan malami mai suna Yahya ibn Muhammad ibn Yahya Haikan suka je suka nemi taimakon shi wa aradu fi asharati alafi muqatil suka nemi cewa ya zama shugaban su suna da masu yaki mutum dubu goma wa radda ilaihim Ahmad sai kuma Ahmad din sai gashi ya sake dawowa fan hazamu ya ci nasara akan sa a karo na biyu waqtafa Haikan kwamandan nasu shi wannan malami ya buya wasu hiba kafilatan sai ya zo ya shiga cikin wata karafka wani kago na yan kasuwa wala bisa uba'atan ya sanya wasu wata babbar riga haka ya boye ya canza kama fa urifa aka gane shi aka kama shi wa utiya bihi ila ahmad aka zo da shi gun wancan azzalimi ahmad ibnu abdullahi al-khujistani fa qatalahu ya kashe shi shi ahmad din yana ba da labarin cewa wai tabi'i ne kashe shi ba amma ya shigo inda suka kulle shi kamar inda suka sa shi a sel haka sai ya zo yana zuwa sai ya kama wannan malamin gemu ya ja da ƙarfi shi ko malamin da ya ji azaba shi in ji shi Ahmad din yake ba da labari kamar da yake cikin littafin tarihul Islam na Zahabi yace da ya ji zafi sai ya kama mashi dan marena dan gwailayen shi ya kama dan gwailan wannan dan tawaye ya matsa ya matsa kamar duka rayuwar shi tana jiki dan tawayen nan yace da ya ji alamar fa zai mutu shine ya ciro wata wuka da take makalla a jikin kafar shi ya farke cikin malamin nan a wajen nan wallahu alam Allah ya gafarta mishi akwai wani mustamli dinsa wato mai ja mishi baki mafarkin ya gan shi bayan ya mutu yake ce mishi ma fa Allahu bika me Allah ya yi maka ya ce ghafarali Allah ya gafarta mini sai ya ce ya ce wal khujistani ina labarin shi ko khujistani din nan shi ma inda shi ma lokacin ya riga ya mutu ya ce qala huwa fi tabutin min nari yana nan an saka shi a wani akwati na wuta wal miftahu bi yadi kuma an bani makullin an ce na rike waye ga bala'i kenan Allah ka tsare mu wa fiha Yunus ibn Habib Abu Bishr al-Ajli maulahum al-Asfahani rawa an rawi musnad at-Tayalisi anhu wa kana thiqatan za salahin wa jalala sai kuma wannan malami mai suna Yunus ibn Habib ba Yunus ibn Habib an-Nahawi wancan da muka yi tarjuma a baya ba a cikin karatun nahu wannan wani ne daban Abu Bishr al-Ajli maulahum bararran bawansu rawa rawi ko kuma rawa musu da dayalisi anhu ya ruwaito musu da dayalisi daga dayalisi din wa kana fiqatan za salahin wa diyana malami ne mai addini da nagarta daga cikin ɗaliban shi akwai ibnu abubakar ibnu abi asim da abubakar ibnu abi daud dukan su ɗaliban sa ne Allah ubangiji ya gafarta mishi da shi da sauran magabata bari mu ba wannan iyalan sai mu sake shiga cikin littafi na gaba shine nubzatun min tarihin nahawi wa akhbari mashahirin nuhati daga shafi na 43 a inda malam yake cewa mu'azu nil harra mu'azu nil harra tarihin malam mu'azu al harra wanda ya rasu shekara ta 187 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da an haife shi ne shekara ta 87 ya shekara 100 kenan a duniya wa fi ismuhu mu'az bin muslim abu muslim ولقب بالحراء ana ci mishi alharra li bai'ihi thiyab alharawiya yana sai da tufafi ne yan kasa hara nisbatun ila hara fi bilad khurasan min mutaqaddimi nuhatil kufa yana daga cikin yan sahun gaba gaba cikin malaman nahawun kasar kufa takharraja alaihi alkisai al-imam alkisai wanda sai ka 189 to wannan ne malamin da ya yaye shi wa hikat anhu huket anhu fil qira'ati hikayatun kathira yana da zantuttuka da aka rawaito daga gare shi na wujuh na qira'at wa kana yatashayya ya kasance da ra'ayin shi'a bisa tafarkin mutanen garin su na kufa wa kana mu'adhun sadiqan lil kumayyit ibnu zaid shair ya kasance aboki ne ga mawakin nan mai suna al kumayyit ɗaya daga cikin mawakan shi'a kumayyit ibnu zaid shair wanda ya shekara ta 126 wa huwa amru ru'asi wa maulal qurazi aidan ya kasance baffa ne ga ru'asi kuma mai gida ga al-qurazi aqama bil kufa ya zauna kasar kufa wa ishtagala ma ibn akhihi fi nahwi ya shagaltu da nahwi shi da dan gidan dan uwansa din can shine ru'asi da zamu ji anan gaba kadan ghaira annahu anna wulu'ahu bil abniyati ghalaba alayhi shagaltuwar shi da abniyatul kalima sarfu kenan ya galabaita akan shi ya ci nasara akan shi sai ya bar asalin mainstream na hau ya koma sarfu hatta addahu suyutiyu wa bi a ilmi sarfi hatta suyuti yana ganin cewa wannan shine malamin da ya kirkiro ilimin sarfu walam yuqif walam yuqaf lahu ala musannafin ba a tsinci littafi daga gare shi ba sai dai karantarwa da yawa ɗaliban shi wa umira tawilan famata auladuhu wa ahfaduhu wa huwa baqi ya dade a duniya kamar da muka shekara shi ɗari dindi ya dade a duniya sai da ƴaƴan shi da jikokin shi suka rasu yana raye Allah ya gafarta mai sai kuma malam ya ce Abu Ja'far ruasi wanda shi ma ya rasu shekara ta 187 shekara guda suka rasu ismuhu Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Sara Abu Ja'far sunan shi kenan Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Sara ana mashi alkunya da Abu Ja'far Maula Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi wanda shi ma maula ne ga al-Quradi din can ra'asu tabaqati al-ula min an-nuhat al-kufiyina jagoran tawaga ta farko ta malaman nahawun kufa dukkiba bin ru'asi li kibari ra'asi an ce ana ce mashi ar-ru'asi ne mai katan kai saboda yana da wani katan kai kwakwalwa ce kuma a ciki zankam nasha'a bil kufati wa warada al basarata ya taso garin kufa ya dinga shiga basara yana neman karatu fa akhadha an kibari ulama'i tabaqati hasaniya ya koyi karatu a gun manya-manyan malaman tawaga ta biyu ta malaman kasar basara thumma qafara ila al kufa sannan ya koma garin su na kufa washtagala fiha bin nahwi ya je ya ci gaba da karantar da nahu ma'a ammihi shi da babbansa mu'azu din can mu'az wa ghairihi da wani sa mimman takawwanat takawwanat bihim takawwanat minhum at-tabaqa al-ula min al-kufiyya wanda sune suka haifar da tabaka ta farko ta malaman nahawun kasar kufa su kuma rawa an abi amr yana da riwaya daga abu amr ibn al-ala wa sami'a min al-a'mash kuma ya ji hadisi daga al-imamu al-a'mash Suleiman al-Amash wanda ya shekara ta 148 wa ghairihi da waninsa wa akhadha anhu al-Kisai Kisai ya koyi karatu a wurin sa wa Yahya ibn Ziyad al-Farra da Farra'u wa Khallad ibn Khalid al-Shaybani wa Khala'iq da wasu halittu wa ilayhi yarji'u bad'un nahw fi al-Kufati dirasatan wa ta'lifan al'amarin nahawun ƙasar kufa yana komawa a wajen shi ne ta fuskarar karantarwa da rubuce-rubuce wa zalika min khilali kitabihi al-Faisal fi an-Nahwi musamman da ya rutar labar shi mai suna alfaisal to a da fi ya yi abu mai kyau littafin nashi ya yi kyau hatta ba asal khalilu ila ru'asi ya tulubuhu fa arsalahu ilai har ma khalil ya roƙo ya aiko mishi cewa don Allah ya taimaka mai da kwafi kuma yasa aka kwafe mishi littafin ya aika mishi bakana rajulan salihan ya kasance mutumin kirki ne wa zakarahu abu amr dani fi tabaqatil muqri'ina abu amr dani wanda su shekara ta ɗari hudu da arba'in da hudu ya ambace shi a cikin tabaqatul qurra'i nashi wa zakara suyuti al-imam suyuti a cikin al-muzhir ya ambata cewa anna aba hatim razi cewa abu hatim razi mai littafin mai littafin ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi din nan wanda su shekara ta ɗari biyu da saba'in da bakwai yana cewa kana bil kufati nahawiyyun yuqalu lahu abu ja'far ar-ru'asi akwai wani malamin nahawu a ƙasar kufa ana ce mai abu ja'far ar-ru'asi sai malam abu hatim yake cewa huwa matruhul ilmi laysa bi shay'in wannan ilimin shi abun wurgi ne ba bai san komai ba ya mishi wannan shida ne saboda bai da rabo a ilimin hadisi wa al kufa yu'azzimuna min sha'ani yace amma malaman garin su suna girmama shi wa yazumuna anna kaseeran min ulumihim wa qira'atihim ma'khudun anhu suna ma cewa wai duka ilmomin su da qira'ar su a gunshi suka koya amma su su abu hatim ba sa ganin shi a matsayin komai wa qala mubarrid haka nan mubarrid a cikin alkamil kenan imam mubarrid ya rasu shekara ta ɗari biyu da tamanin da shida yana cewa ma arafar ru'asi bil basara ma urifar ru'asi bil basara dukkan ilimin ru'asi din nan ba a san shi a wani gari ba sai garin su basara ba a san labarin shi ba wa qad za'ama ba'du nasi annahu sannafa kitaban fi nahwi yace an ce ma wai ya rubuta littafi a nahwu fa dakhala al basara ta ya shigo kasar basara da yuridahu ala ashabina dan ya nuna wa mutanen mu falam yaltafit ilaihi aw lam yajsar ala idhari sai zama ba ma wanda ya kalle shi ko kuma shine ma bai iya tsaurin ido ba ya ji tsoro ya kasa fidda littafin dan ma sami a kalamahum da ya zauna ya ji irin nasu ilimin sai ya boye na shi wannan duka rigingimu ne na bambancin gari din nan da ke tsakanin kufa da basra an yi magana akan sha baya Allah shi kyauta wala bi jafarin ru'asi kasida fi zuhudi yaqulu fiha yana da waka da yayi ta gudun duniya inda yake cewa ala ya nafsi hallaki fi siyamin an ad-dunya la'allaki tahtadina yakunu al-fitru waqta al-maut minha la'allaki indahu tastabshirina ajibini huditi wa as'ifini la'allaki fil jinani tukhalladina yace ala saurara ya nafsi ya ke raina ya raina hallaki fi siyamin shin ba kyayi azumi ba an ad-dunya ki kaurace ma duniya la'allaki ta dina ina ma ki samu shari'a ya kunu fitru ya zama shan ruwanki waqtal mauti lokacin mutuwa ne minha shine zaki daga ita duniya kenan la'allaki indahu da ma lokacin mutuwan ta tabshirina ai miki bishara da aljanna Allah ka sa mu cikin wannan ni'ima ajibi ni yace ki amsa mini mura yake raina huditi ina roƙon Allah ya shirce da ki wa asifini ki kawo mini agaji da Allah ki fil janani tukhalladina ina ina so ina ina sa ran ya zama a sa ki ki zama kin dawwama a cikin aljanna gidan gidan ni'ima Allah ka dawwama ka samu a cikin aljanna kuma ka dawo da mu za mu saurara a nan insha Allah saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh